yeah, manyan gobe yara manyan gobe wuce makaranta To kannena abokaina ku kasance tare da mu za mu koma domin ƙara jin maimacin karatun wannan aya da muka kawo muku a baya. So amma kuma yi mana haƙuri hakan da muka kawo a baya ya samu ne sakamakon ɗan matsala da muka samu na haka mu je zuwa. je makaranta alhamdulillah mun gode wa malam sa'adul ghamidi da ya kara karanta mana wannan ayoyi masu daɗi masu nutsarwa a cikin wannan ayoyi kai tsaye za mu dira cikin wani kuma maudu'i topic eh, a akan yawwa wanda muke tara eh, malam annan ayu ta kunshi abubuwa da yawa a ciki mm. wanda a cikin za mu tsakuro daya cikin wannan shine maganan mm. matsayin iyaye a addinin musulunci gaskiya ne to ko me eh. zaka iya faɗa mana akan matsayin iyaye kaɗan so ni da abokai na mu kara ganewa matsayin iyaye kaɗan to gaskiya iyaye kamar yadda muka ko in ce za mu zo mu ji bayanin ma su waye su tukunna iyaye wannan aya ta gama mana bayanin su waye su da kuma matsayin su domin me Allah ya ce wa qadara buka Allah ta abudu illa iyyahu ma'ana wa bil walidaini ihsana iyaye me a kyautata musu har ma aka ce me ma ya buluganna in daka alkibara ahaduhuma auki lahuma aka ce malata mm. taqul huma ofin ma'ana kada ka ce da su abba firatan irin ka dawo daga makaranta ko kuma an ce malam ammaru dan taimaka dan Allah ga dan wanke wanke ka ce ni wallahi yanzu na dawo daga makaranta na ga makarantar ma kaman ya ma yi tsayi kawai a ce ma zo ka yi umar mm. zo kai ai zo ka je ka siyo min miya wannan gurin albasa eh albasa saboda kana son zaka tafi filin kwallo kai ran nan ah, kai wannan kaga Allah sai ce ne saboda Allah yana nuna matsayin su domin su suke sanadiyar kawo mu duniya kuma ka kasance ma a nan duniya gabaki daya to sai Allah ya ce fala kullahu ma uffin ma'ana al al'uff shine kalma wacce take mafi kankanta shine affafe ratan da ake cewa a Hausa kullahu mhm. ma me ƙaulan karima kana jin usulubin malam mai daɗi mai shiga zuciya mai shiga zuciya mai ratsa zuciya fa kullahuma ƙaulan karima ka gani ma'ana ka kai musu magana mai daɗi kakka dinga burbura wannan birgima ana cewa ake cewa ko menene kana kana bori kana ni wallahi ba zan je ba duk ga su in kanda nan dela na. in ga su Aisha Maryam waye duk ba za a je ba sai ni da na dawo daga makaranta yanzu za a takura min za a ce min kaza kaza kaza a'a wannan Allah ya ce karka haka ka faɗi magana wane eh to shikenan je ka siyo mana kayan miya shikenan to mama eh, sai na dawo na tafi uffin kakka ce komai tafi sai ka samu me za mu zo mu ji me kuma ribar da mutum zai samu mm, to sai sai lalle ka mm. yan uwa na yara mm. dole dole ne mu bi iyayenmu sau da kafa yi na yi bari na bari kada ka bata musu rai kada ka musu rashin kunya kada kuma ka musu kiwa wannan ɗaya daga saboda Allah ya haɗa iyaye ce bayan bautan Allah bayan bautan Allah sai kawo iyaye kai tsaye ba wani ba wani daga Allah a'a ai babu wani eh, hutu ma'ana daga Allah sai iyaye kawai shi ka bauta wa iyaye bayan ka imanta Allah ka bauta kama iyaye biyayya eh. bayan ka bauta Allah kama iyaye saboda haka eh. iyaye suna da matukar muhimmanci to ai kuma sani ba ai a cikin ayar mai Allah ya ce ne ma'ana wani zai taso iyayen shi sun tsufa gashi kuma dan karami sun wani lokacin za su kasance ba su da lafiya kaza kaza kaza da wannan sai aka ce ma idan ma yi bulogan ne inda kalkibar ahadu ma wala me wala wala tana wa qul lahum qawlan karima wa qul lahum janaha zulli min rahma me ake nufi da rahma dukkanin mun san menene rahma shine ka faɗi magana wacce take mai daɗi wanda yanda muka yi bayani a dinnan lalle ka kuma da salisu a ina ganin mm. da wannan matsayin iyaye a musulunci mm. za mu kuma mu ƙara jin mm. to kafin mu je eh. muna da kiran waya ina gani ok to na ah, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka zuwa shirin yara manyan gobe da muke magana kuma da muke tare da shi wa alaikum salam wace ce aliyu wannan ba a jin shi sosai gaskiya ba na ji me sunanki ko me sunanka karatu zanni to shi kenan ba laifi karanta mana abin da ya samu to na ji karanto karanto abin da ya kafa waka ina tibin nan baya yi da kyau so ban da sunan ba ma kaman khalifa eh, eh, ko ne namiji ne dai habuya ko abu da sauransu ba ma kuma habuya yawa habuya ne ita wa mu ji kasan da yake ina ga kuma dalilin da yasa bai saurare yin ba saboda akwatin talabijin din shi a kunne yawa dan yana jin sautin shi ta talabijin din sa to saboda haka mm. yan uwana yara an kun kira mm. a kashe tv mm. a saurare mu ta waya kamar muna waya da ni da kai ne a cikin daki. saboda da haka kar a ji tv a saurare mu ta waya za a ji mu da kyau ma mu ji ka da kyau sai kuma abokananmu su masu ji da kyau ban sani ba ko yayan mu malam umar ya shirya mana da nasihar da zai gabatar mana da iyaye in ya shirya mana za mu je mu saurare ina gaba nasiha bace ba ko matsayin iyaye eh, ma matsayin iyaye ne tunda dai kamar mun yi gaba mun faɗi me wani matsayin sa addinin musulunci kamar kana samun kira na gani okay to muna da kira kenan mm. ah, assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da wa muke tare daga ina kuma daga Najeriya. Eh wane ne daga Najeriya? Barka da zuwa. Abdurrahman. To Malam Abdurrahman daga Najeriya. Shekaran ka nawa Malam Abdurrahman? Shekara na shida. To masha Allah shekara shida Malam Abdurrahman sannin ka da shigowa cikin wannan shiri. Na shekara ɗaya. Kai to an yana gawa na ne ba ya girme. To amma to shikenan Malam Abdurrahman ya kake ji dangane da wannan shirin da ake yi? kai tsaye a cikin wannan tasha ta mai albarka Mala Abdurrahman yana jin mu? Kamar yana jin mu ta TV ne. Eh. Mala Abdurrahman ka dan kashe akwatin talabijin ɗinka. To kuma muna godiya. Mala Abdurrahman kashe tibin ka Abdurrahman. Kashe tibin ka ka saurayin ta waya. Mala Abdurrahman kana jin mu? to wanne sako kake ɗauke da shi dangane da yan uwa yara a cikin wannan shiri abokanmu yana iyayensa biyayya biyayya to gaskiya ne biyayya kaman yaya shi ne umarnin iyayensu tamam yi daidai suna jin kana sani malam Abdullahi yana bin iyayen shi lafiya ko hmm. da fatan dai ka ji shirin abin da muke tattauna na biyayya ga shi kuma malam abdulrahman an samu matsala wai shi ta yanke eh to ina ga malam amma da za mu koma cikin shirin mu kai tsaye ko eh amma ina ganin eh. kafin mu koma kaman yayi malam umar ya shirya auto eh to haka ne yayi umar in ya shirya sai mu kasance mu ji me matsayin iyaye a cikin addinin musulunci ko in ce masu waye kai ma iyaye kai na'am kar ku canza shi a mu tsaya tare na'am ku kasance tare da mu You were you To kannena abokaina ku kasance tare da mu za mu koma domin ƙara jin maimacin karatun wannan aya da muka kawo muku a baya. So amma kuma yi mana haƙuri hakan da muka kawo a baya ya samu ne sakamakon ɗan matsala da muka samu na haka mu je zuwa. je makaranta alhamdulillah mun gode wa malam sa'adul ghamidi da ya kara karanta mana wannan ayoyi masu daɗi masu nutsarwa a cikin wannan ayoyi kai tsaye za mu dira cikin wani kuma maudu'i topic eh, kenan akan yawwa wanda muke tara eh, malam annan ayu ta kunshi abubuwa da yawa a ciki mm. wanda a cikin za mu tsakuro daya cikin wannan shine maganan mm. matsayin iyaye a addinin musulunci gaskiya ne to ko me eh. zaka iya faɗa mana akan matsayin iyaye kaɗan so ni da abokai na mu kara ganewa matsayin iyaye kaɗan to gaskiya iyaye kamar yadda muka ko in ce za mu zo mu ji bayanin ma su waye su tukunna iyaye wannan aya ta gama mana bayanin su waye su da kuma matsayin su domin me Allah ya ce wa qadara buka Allah ta abudu illa iyyahu ma'ana wabil walidaini ihsana iyaye me a kyautata musu har ma aka ce me ma bulugan buluganna in a alkibara ahaduhuma auki lahuma aka ce malata mm. taqul huma ofin ma'ana kada ka ce da su abba firatan irin ka dawo daga makaranta ko kuma an ce malam ammaru dan taimaka dan Allah ga dan wanke wanke ka ce ni wallahi yanzu na dawo daga makaranta na ga makarantar ma kaman ya ma yi tsayi kawai a ce ma zo ka yi umar mm. zo kai ai zo ka je ka siyo min miya wannan gurin albasa eh albasa saboda kana son zaka tafi filin kwallo kai ran nan ah, kai wannan kaga Allah sai ce ne saboda Allah yana nuna matsayin su domin su suke sanadiyar kawo mu duniya kuma ka kasance ma a nan duniya gabaki daya to sai Allah ya ce fala kullahu ma uffin ma'ana al al'uff shine kalma wacce take mafi kankanta shine affafe ratan da ake cewa a Hausa kullahu mhm. ma me ƙaulan karima kana jin usulubin malam mai daɗi mai shiga zuciya mai shiga zuciya mai ratsa zuciya fa kullahuma ƙaulan karima ka gani ma'ana ka kai musu magana mai daɗi kakka dinga burbura wannan birgima ana cewa ake cewa ko menene kana kana bori kana ni wallahi ba zan je ba duk ga su in kanda nan dela na. in ga su Aisha Maryam waye duk ba za a je ba sai ni da na dawo daga makaranta yanzu za a takura min za a ce min kaza kaza kaza a'a wannan Allah ya ce karka yaka, ka faɗi magana wane eh to shikenan je ka siyo mana kayan miya shikenan to mama eh, sai na dawo na tafi uffin kakka ce komai tafi sai ka samu me za mu zo mu ji me kuma ribar da mutum zai samu mm, to sai lalle ka mm. yan uwa na yara mm. dole dole ne mu bi iyayenmu sau da kafa yi na yi bari na bari kada ka bata musu rai kada ka musu rashin kunya kada kuma ka musu kiwa wannan ɗaya daga saboda Allah ya haɗa iyaye ce bayan bautan Allah bayan bautan Allah sai kawo iyaye kai tsaye ba wani ba wani daga Allah a'a ai babu wani eh, hutu ma'ana daga Allah sai iyaye kawai shi ka bauta wa iyaye bayan ka imanta Allah ka bauta kama iyaye biyayya eh. bayan ka bauta Allah kama iyaye saboda haka eh. iyaye suna da matukar muhimmanci to ai kuma sani ba ai a cikin ayar mai Allah ya ce me ma'ana wani zai taso iyayen shi sun tsufa gashi kuma dan karami sun wani lokacin za su kasance ba su da lafiya kaza kaza kaza da wannan sai aka ce ma idan umai bulugan ne indakal kibar ahaduma wala me wala wala wala tana wa qul lahum qawlan karima wa qul lahum janaha zulli min rahma me ake nufi da rahma dukkanin mun san menene rahma shine ka faɗi magana wacce take mai daɗi wanda yanda muka yi bayani a dinnan lalle ka kuma da salisu a ina ganin mm. da wannan matsayin iyaye a musulunci mm. za mu kuma mu ƙara jin mm. to kafin mu je eh. muna da kiran waya ina gani okay to na'am Ah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka da zuwa shirin yara manyan gobe da muke magana kuma da muke tare da shi wa alaikum salam wace ce aliyu wannan ba a jin shi sosai gaskiya ba na ji me sunanki ko me sunanka Karatu zanni. To shi kenan ba laifi karanta mana abin da ya samu. To na ji karanto karanto abin da ya kafa waka. Ina. Tibin nan baya yi da kyau. so mm. ban da sunan ba ma kaman khalifa eh, eh, ko wani namiji ne dai habuya ko abu da sauransu ba ma kuma ji habuya yawa habuya ne ita wa mu ji kasan da yake ina ga kuma dalilin da yasa bai saurare yin ba saboda akwatin talabijin din shi a kunne yawa dan yana jin sautin shi ta talabijin din sa to saboda haka mm. yan uwana yara an kun kira mm. a kashe tv a saurare mu ta waya Kaman muna waya da ni da kai ne a cikin daki. saboda da haka kar a ji tv a saurare mu ta waya za a ji mu da kyau ma mu ji ka da kyau sai kuma abokananmu su masu ji da kyau ban sani ba ko yayan mu malam umar ya shirya mana da nasihar da zai gabatar mana da iyaye in ya shirya mana za mu je mu saurare ina gaba nasiha bace ba ko matsayin iyaye eh, ma wasu iyaye ne tunda dai kamar mun yi gaba mun faɗi me wani matsayin sa addinin musulunci kamar kana samun kira na gani okay to muna da kira kenan mm. assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da wa muke tare daga ina kuma daga Najeriya. Eh wane ne daga Najeriya? Barka da zuwa. Abdurrahman. To Malam Abdurrahman daga Najeriya. ka nawa Malam Abdurrahman? Shekara na shida. To masha Allah shekara shida Malam Abdurrahman ka da shigowa cikin wannan shiri. Na shekara ɗaya. Kai to an yana ga wana ne ba ya girme. Ah. To amma to shikenan Malam Abdurrahman ya kake ji dangane da wannan shirin da ake yi? kai tsaye a cikin wannan tasha ta mai albarka Mala Abdurrahma yana jin mu? Kamar yana jin mu ta TV ne. Eh. Mala Abdurrahma ka dan kashe akwatin talabijin ɗinka. To kuma muna godiya. Mala Abdurrahman kashe tibin ka Abdurrahman. Kashe tibin ka ka saurayin ta waya. Mm. Mala Abdurrahma kana jin mu? to wanne sako kake dauke da shi dangane da yan uwa yara a cikin wannan shiri abokanmu yana iyayensa biyayya biyayya to gaskiya ne biyayya kaman yaya shi ne umarnin iyayensu tamam yayi daidai suna jin kana sani malam Abdullahi yana bin iyayen shi lafiya ko hmm. da fatan dai ka ji shirin abin da muke tattauna na biyayya ga shi kuma malam abdulrahman an samu matsala wai shi ta yanke eh to ina ga malam amma da za mu koma cikin shirin mu kai tsaye ko eh to amma ina ganin eh. kafin mu koma kaman yayi malam umar ya shirya auto eh to eh to haka ne yayi umar in ya shirya sai mu kasance mu ji me matsayin iyaye a cikin addinin musulunci ko in ce masu waye kai ma iyaye kai na'am kar ku canza shi a mu tsaya tare na'am ku kasance tare da mu wuce makaranta yi wa iyaye biyayya Allah ya yi wasiya da a kyautatawa iyaye da kuma gwaninta wannan lamari da bautarsa ya hana a yi masa tarayya don ya nuna matsayinsa da martabarsa a addinance ya yi umarni da a gode musu kuma a yi musu biyayya Allah ya girmama ya tadda iyayensa ko ɗaya daga cikinsu a raye to ya buɗe masa kofofin aljanna wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ma'aikin Allah ina son zuwa yaƙi shi ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tambayi cewa ɗaya daga cikin iyayensa yana nan da ya ce ma annabi ya eh, mahaifiyarsa yana nan da sai annabi ya ce to ka lazumce ta aljanna tana ƙarƙashin ƙafafunta ahmad ya rubuta haiwa alhamdulillah malam ya umar mun gode ya umar mun gode sosai sosai da wannan nasiha da ka so abokanai na yara manyan gobe ina fatan mun ji nasihan da ya umar ya mana saboda haka mu ma iyaye biyayya mu ma iyaye biyayya sosai sosai eh, kuma kaji a cikin bayanan sai yana cewa mai aljannar eh, aljannan mu kanta tana karkashin me kafin iyayen mu to kaga ma dole sai mun bi su kenan mm, sai mun musu biyayya sosai sosai Allah ta'ala ya ba mu iko dan amin amin amin amin <laughs> so yanzu kafin mu ci gaba da shiri muna da yan uwa yara manyan gobe sosai da suka mana mm. suka tuturo sakonni amma kafin mu je eh. ya kamata mu ji eh, labari kamar yadda kake cewa mm. ai na san muna dauke da wani labari mai daɗi wanda na san abokai na ko in ce abokanmu za su so su ji labarin wani irin ko me wanda labarin yake kunshe da shi ko su don haka kawo mana wannan labarin wannan wani yaro ne ya fara da shi ana ce mai ahmad eh. labarin ahmad saboda haka ku riƙe sunan da kyau ahmad sunan gwarzon namu kina ka wannan suna mai daɗi malam wallahi suna mai daɗi eh. so amma shi malam ahmad yana da uwa mm. yana da kannai yana da mm. uba eh. so malam ahmad mm. baya jin magana baya jin magana kamar dai lokacin da kake dan yawa lokacin da wani cin dan yi kaza sai mu ce a ah, eh, so amma dai ai mu mun an dina sai daga baya bayan ma bayan jin wannan labarin ne ma ai sai muka dinga dawowa ko muna dan canjawa yawa kaga sai mu yara yanzu zamu je kan labarin ahmad wata rana ahmad shi ya kasance na zuwa makaranta idan ya tashi daga makaranta ko da yaushe ai ina ga kamar ana mana nunin cewa muna to shi kenan dauki kiran naka sai mu ƙara samu dawo ina eh, to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da muke tare To masha Allah kaji malama Rahama ce muke tare da ita. Barka da zuwa Rahama barka barka barka. rahma shekarun nawa rahma kina nawa saba'a masha Allah kaji rahma daga sauye